Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida mazan nan su suke tayi kuma a ina muke ci gaba muka ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada ma wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci zarafinsa magana ce ka ba shi ka ba shi hakkinsa abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake a Najeriya kuɗaɗen da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zaɓukan da aka gudana a Najeriya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi talatin da biyar na mukaman siyasa da ƙasashen duniya suka cimma yarjejeniya a kai. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo. Ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Barista makomar yara ɗin nan da mata. Me alakata ne da kashi talatin da <laughs> Aiko ita take da alaka sosai. Saboda kamar yadda dai muka faɗa mazan nan mantawa suke. saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kamar an gina al'umma ne gaba ɗaya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai kainarsa ya dawo gurin mace zai dawo. to amma abin da kullum ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su taɓuka wani abin a zo a gani ba hasali ma shi abin da maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku a a nan da in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yadda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka ba ne hmm. saboda idan ka duba misali abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake a najeriya kuɗaɗen da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da bayan na faɗi sunanta ba banda ita sewa ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda ita mace ba aka tsige speaker mace To, amma an ka kirga adadin tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida mazan nan su suke tayi kuma a ina muke ci gaba muka yi ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yadda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'umma za ta gaba saboda kamar yadda nake gaya maka namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ya yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yadda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawa magana yake akan a kyautata wa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu za mu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaƙi idan za a tafi da mata ake tafiya suna ba da first aid treatment suna gyara kayan yaki so amma mazan mu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake raza razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ya mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da ƙazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimaki al'umma so wannan abin da ya dole mata da ƙananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwarsu idan misali aka ce an tafi a yadda ake misali kukanan da mata suke cewa an basu a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama eh, menene makomar musamman yara da kuma su mata misali eh, ta fuskar kiwon lafiya da ilimi ai makoma ta al'umma gaba ɗaya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garari domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma eh, ba ƙarshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace a kula da mace a kula da mata har sau uku saboda mahimmancinsu kuma ko tsakanin iyaye da uba da ɗa irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kanin ya dawo kan mahaifinsa saboda mahimmancin mata sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin hakki na ɗanka a kanka shine mar uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai wata doka ce ta da shi ba ba wai wani mutum ne ya kirkire shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba mace girmanta da yancinta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka ga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta ci gaba aka kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane kamar ana samun watakila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abinda watakila ya fi kyau ya kwakwalen galibin mutane shine aka batun yanci din nan za ka ga ana fassare-fassare iri-iri wasu ce yancin nan yana nufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta ga dama ta yi eh, duk abin da namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake hakkinta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki a nan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din matukuna. To ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ka ba mutum dama abin da yake na sa. magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci sa, magana ce ka ba shi ka ba shi hakkinsa. ka ba shi abin amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ko kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko 'ya'yansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su. To ai ka san wannan um, lalacewar maza kamar annoba ce fa. Ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya. Kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa. yana me kake nufi da lalata shine eh, sauki hakkin su akan mata musamman ma a kasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja wannan lalacewar maza sun lalace san a ta kai to the level saboda lalacewar namiji ma so yake auruwar da take da kuɗi so yake auruwar da gidansu ake da kuɗi dan a bashi to ai kaga annoba ce wannan shi tunaninsa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu ba shine zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura nata ba a'a shi so yake ya samu wadda take ita kawai za ta yi hidima to ai kaga lalacewa kamar yadda su ma matan suke neman ready made ai dama haka yake a shari'a ba inda aka ci ah, kai ka je ka nemo fa ka ce kana yi kayan da za ka yi ka ɗau ɗawainiya kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure cewa sai ka yarda da cewa duk wannan ɗawainiyar kai za ka Nan kuma za mu ta aya kan wannan mukala sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci. Sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta duk lokacin da kuke bukata. za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu